inda Allah madaukin sarki yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min duni Allah وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah madaukin sarki yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kuma idan kuna cikin shakka ko cikin shakku game da abubuwan abun da muka saukar ma bawan menene Allah ya saukan mabawansa bawansa shine alqur'ani mai girma yace fatu bi suratin min mithlihi sai ku zo da wata sura kwatankwacin wata sura da ke cikin alqur'ani wad'u shuhada'akum min dunillah kuma ku kira shaidunku banda Allah in kuntum sadiqina idan ku kasance masu faɗin gaskiya wannan ainihin ƙalubale ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma musamman kafiran zamanin manzo sallallahu sallam wanda suke ganin ai alkur'ani harshen larabci ne kuma su larabawa ne to tunda alkur'ani harshen larabci ne kuma su larabawa ne kuma a lokacin ma suna alfahari da fasaha da ƙwarewa wajen harshen larabci shine sai Allah madaukin sarki ya ce to idan shakka kuke yi na daga abin da aka saukan ma manzo sallallahu alaihi wasallam to ku zo da wata sura mai kama da sura da ke cikin alkur'ani sannan ku kira shaidunku wanda za su shaida min dunillahi banda Allah in kuntum sadiqina in kun kasance masu faɗin gaskiya an samu an samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutane irin su musailama al-kazzab musailama ya ce shi ma zai iya rubuta kwatankwacin alkur'ani sai ya rubuta wasu maganganu wanda ya kirkiro su sai mutane suka mai da shi ainihin abun ban dariya shi kuma ya dan kwafe wani abu ne mai kama da na alkur'ani alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu uznani kabiratani zuwa dai ga ƙarshen surutan da ya shirya sai har ƙananan yara cikin laraba suka fara karanta abin suna dariya sai ya gane cewa akwai bambanci tsakanin maganar Allah subhanahu wata'ala da maganar ɗan adam to shi ne aka yi wannan ƙalubalen. ainihin a zamanin manzo sallallahu alaihi har kuma zuwa yau ba wanda ya iya yin wani abu akwai inda aka ce fatu bi ashiri suwarin muftarayatin ku zo da surori goma wanda kuka ƙirƙiro daga wurinku suka kasa sannan aka ce ta ku zo da sura ƙwara ɗaya akwai inda aka ce ku zo da wani littafi kwatan kwacen shi aka zo aka ce ku kawo surori guda goma aka zo aka ce ku zo da sura ɗaya duk kuma suka kasa to ma'anan kenan ƙur'ani ya sanya musu ƙalubale tun wannan lokacin har zuwa yau kuma ba wanda ya iya yi Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سي الله أمر كن سكي شيء قبل فإن لم تفعلوا إذا أنكوا كوكا كاسا ولن تفعلوا تكونوا بذلك تبقى إيه ينشبه fattakun narar lati wa kodo hannasu su hijara ku ji tsoron wuta wanda abun hura ta su ne mutane da duwatsu oiddat lil kafirin wanda aka yi shirya ta domin kafirai tunda ko ba za ku iya yi ba to da sai ku bi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku ce ba za ku bi ba kuma ba za ku iya kawo irin shi ba kuma ba za ku imani da shi ba to ku ci tsoron wuta wanda za ta ƙona kafirai an shirya wanda kuma da me ake hurata nasu wal hijara da mutane da duwatsu wani ya kamata ya tambaya me yasa aka ce da mutane da duwatsu za a hura wuta menene dangantakan mutane da duwatsu mutane suna da idanu duwatsu ba su da idanu mutane na da kunnuwa duwatsu ba su da kunnuwa mutane da hankali da zukata duwatsu ba su da hankali da zukata mutane na da rai duwatsu ba su da rai to karantarwan in ji malaman tafsiri shine wanda ya shiga wuta wal iyaz billah ana sa shi ne da dutse sai a ce dukkan abun da Allah ya baka baka yi amfani da su ba sai zo daidai da irin na dutse sai zame da shi mutumin da duwatsu hukuncinsu ya zama ɗaya ƙwaƙwalwa bai amfani ba idanun ba su yi amfani ba kunnuwan ba su yi amfani ba hannuwan ba su yi amfani ba haka duwatsu suke wa kodo hannasu wal hijar sai amfani da duwatsu da mutane a hura wutan O iddat lil kafirin wanda aka shirya ta ga kafirai na'am وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat kuma ka yi ma wayanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai bishara kai musu albishir anna lahum jannatin tajri min tahti al kan cewa za su sami koramu wanda akwai ruwa da ke gudana ƙarƙashinta a aljanna kenan sai aka ci gaba da siffata aljanna aka ce kullama ruziku min hamin samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl duk sanda aka azurta su da 'ya'yan itatuwa sai su ce ai wannan ne wanda muka cinye yanzu wanda aka ba mu dazu dazu ba su sanin bambancin wanda suka ci da wanda yake zuwa domin bishiya a duniya zai yi watanni kafin ya fidda ‘ya'ya ko ba haka ba wasu ma sai sun yi shekaru kafin su fara fidda ‘ya'ya na aljanna babu wannan nan take suke fidda ‘ya'ya wa utu bihi mutashabiha za a zo masu da shi masu kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da mata tsarkakakku tsarkakakku ta hanyoyi da dama matan aljanna ba su yin haila sannan kuma matan da za a haura aljanna ba su saba taba sanin namiji ba na san wani zai tambaya wanda ya auri matar shi ta duniya aljanna kuma fa za a mai da ita budurwa wanda ba ainihin karamar budurwa kuma ba za ta tsufa ba saboda haka ba wannan da ya sani a duniya wani zai gani aljanna zai kasance akwai wasu kamanni da zai sa ya gane ita ɗin ce amma za a canza mashi ita ta zama horul ayin da dukkan sifofin su horul ayin walahum fiha ka mutahhara kuma suna da ainihin mata tsarkakakku a cikinta wahum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin aljanna idan aka ce za a dawwama manan har abada babu ƙarshe za su zauna a cikin aljanna babu tsufa babu ainihin yawan shekaru zama ne holodun bila maut za a dawwama babu mutuwa Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله مدوكين سيكيكي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Allah baya jin kunyar ya buga misali da wani abin da yake kamar ainihin ba'uza ainihin sauro fama fauka ko wani abin da yake sama da haka ainihin a kwakwalwar mutanen duniya za su ga ai sauro na ɗan ƙaramin abu ne ko ba haka ba to amma ba su sa tunaninsu ba su zurfafa tunaninsu ba ne ainihin mace-mace a afirka mafi yawa sauro ke kashe mutane a afirka kabar zancen corona kabar zancen wanne ne aka yi can baya na kasashen afirka din nan na'am ebola da sauransu sauro malaria ta fi komai kashe mutane a afirka kaga ayan nan tana nan a inda take kin sauro da karina shi ya fi kashe mutane musamman a ainihin continent ɗin afirka kuma abin ban mamaki da sauro komi girmanka baya tsoronka kuma baya ka, sai ya ɗebi abincin shi a jikinka kai bayan ma ya ɗebi abincin ba zai wuce inda za shi ba sai ya zo ya sanar da kai cewa ya wuce manan ya ci ya ƙoshi zai tafi masu ilimin ainihin halittu suka ce kun san da menene yake ƙarar nan da muke ji ƙara da muke ji na sauro da menene a jikin shi yake karan da kafafun shi kuma ya aka yi sauro ya san da kunnen ka yake in ya cije ka kwan ya tafi kowa ya zauna lafiya sai ce barin kara ba shi haushi sai zo daidai wurin kunnen ka sai ce ta wani mai ban dariya ce abin da yake cewa riba biyu ya sha jininka kuma shi ya baka aushi. <laughs> da ku duba hikiman ubangiji wa ya karantar da sauro na abubuwan ka duba kankantan shi kuma ya aka yi ya san daidai inda in ya tsoma hancin shi din nan zai ja jini mai kyau an ce jinin ma zaƙi yake yi bai san mara kyau a jikin mutum ba jinin mai kyau yake so wanda ya san zai kawo ƙara mai nutrients da komai wa ya karantar da sauro na abubuwan Allahu ne al'alimul hakim ya ce fa'amman lazina amanu fa ya alamuna annahu alhaqqu min rabbihim yace da suka yi imani sun san da cewa wannan gaskiya ne da barin ubangijinsu wa amman lazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala amma wanda suka yi kafirta sai su tambaya wani misali Allah ke so daga wannan abun na sauro Allah ya yi misali da sauro a cikin alkurani kuma ya yi da kuda wa iya sulubuhumul dubabu shay'an la zuhu minhu ufa talibu wal matlu ya ambaci shi ma kuda ta duba kankantan kuda ga abin da zai iya yi Allah sai da ambace shi a cikin alkur'ani sai su ce to wani misali Allah ke so da wannan sauran ne haka yudillu bihi kathira wa yahdi bihi da alqur'ani da yawa suna bata da shi da alqur'ani da yawa kuma suna shari'a aka ce wasu suna amfani da ƙur'ani a matsayin kamar tocila na haske kama nastaniru bihi nastazillu bi hadihihi kamar yadda muke neman haske muke neman haske da ainihin alkur'ani haka kuma muke yin inuwa da shiryen shi domin da wasu ƙur'ani suke bata me dalilin haka wasu sun zo sun ƙaryata ƙur'ani sai allah ya basu a cikin ɓata har abada domin sun ƙaryata alkur'ani amma an samu wanda kuma suka ji karatun alkur'ani da shi suka musulunta za mu iya tuna tarihin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a lokacin umar yana daga cikin wanda suka fi jaranta a ƙasar larabawa amma bai musulunta ba ko farkon musulunci shekarun farko biyar na farko na manzanci sai umar ya ji labarin wai kanuwar shi fatima da mijinta sa'id sun musulunta lokacin zai je farauta sai ran shi ya ɓaci ya ce aka ba su nemi izinin shi ba suka je suka musulunta na fata zuwa farauta zan je gidansu yana rike da takobi a hannun shi yana isa akwai wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam da ake kiran shi habbabu ibnul arakti ba balarabe ba ne asalin shi amma shi ke koyar da su qur'ani to umar ya gabato gidan kenan sai ya ji suna karatu daga cikin alqur'ani sai suna taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa zuwa karshen wayannan ayoyin sai ji taha ya san bai san fassaran ba da ha ba amma suna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu sauka maka da alqur'ani domin ka tsiyace ba illa tazkiratan liman yakhsha face tunasarwa ga wanda yake tsoron Allah tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula an saukan ne daga wajen wanda ya halicci ƙasa wasamawatil ula da sammai baki ɗaya. ar alal arshi stawa shine ar wanda ya daidaita kan al'arshi lahu ma fi samawati wa ma fil wa ma tahta abin da yake cikin sammai da ƙasai duka nashi ne wa ma da abin da ke ƙarƙashin ainihin mafi eh, abin da ya fi ƙasa a cikin ƙasan nan na duwatsu sai umar daga jin wannan ya zo da wuƙa sai suka ji sai kwankwasa sai suka ce wane ne sai ce umar ne sai suka tsorata sai suka ce ba za mu buɗe mata kofa ba sai ya faso kofan har ya daki mijin ya fasa mashi goshi jini yana zuba shi kuma malamin sai ya koye a ƙarƙashin gado a yadda bayani ya nuna na tarihi sai ce na ji kuna wani karatu shi ba magana ba shi ba waka ba ina son ku sake karanta mana sai aka ce ai ba ka da tsarki sai ce a'a shi yana son ya ji wannan karatun dan ya ji abin ya taɓe shi shine malamin sai ya fito khabbab ibn al-Arat sai ya karanta mashi yana ji sai ya kada kanshi sai ya ce shi zai musulunta sai suka yi kabbara sai suka ce shi la ilaha illallah ya ce a'a a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam zan je a shi musulunci ne shi wannan malamin khabbab ibn al arat shine wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin shi ya ce ka karanta min alqur'ani mai ji sai ce aqra'uhu alayka wa alayka unzila ya za a yi in karanta maka alqur'ani alhalin kai ne aka sauka ma alqur'ani sannan kuma na biyu ya ce ni ba balarabe ba ne za ka ji asalin yare na ina karata alkur'ani sai manzo sallallahu alaihi ya ce uridu ana asma al-ujma allati fi tilawatika ina son in ji wannan alamun cewa kai ba balarabe ba da ke cikin karatunka wannan hababu shi ya karanta ma manzo sallallahu alaihi ayoyi na alqur'ani a lokacin ne Umar ibn al-Khattab ya musulunta so ayan nan da ke ce mana yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera da shi da yawa suna bata kuma da yawa suna shari'a da akwai wani babban mai ilimi na science a ƙasan faransa shekaru kusan ɗari da suka wuce ya kusa haka sunan shi maurice Shi shine aka ba shi research a cikin alkur'ani ya gano wasu aibi ya samu wani aibi da za a yi amfani da shi a ce to ku musulmai kuna cewa wannan shine littafin ku to ga wasu abubuwa ne mun samu daga ciki na aibi sai ya ce bayan ya gama shekarun da aka bashi na wannan research din ya ce to say that the Quran is not the word of God and that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a messenger of God Allah know, creates more problems to the researcher than it solves <laughs> ya ce da ka ce ƙur'ani ba maganan Allah wani kuma ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane zai ƙara rikitar da mai wannan binciken maimakon abubuwan da yake nema yake ganin zai ƙara mai wannan ci gaba sai ya musulunta ya wallafa wani littafi wanda ina da littafin mai suna the bible the quran and science the bible da qur'ani da kuma science bayan ya musulunta kenan saboda haka yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira وما يدل به illa alfasiqin amma fasikai ne suke bata da alqur'ani Allah madaukin sarki sai ya ce su wane ne fasikai الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله من يكون سيكي سيكي قبل الذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه وين سيكي وروري alkawarin الله باين sun yi الواشي wa aka akaza Allahu min bani adama zuwa ƙarshe inda Allah ke cewa alastu bi rabbikum Allah ya ce mun ɗauki alkawari daga ainihin banu adama tun can asali kenan ya ce alastu bi rabbikum cewa ba ni bane ubangijin ku ba qalu bala in taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to ku dawo ran tashi alkiyama ku ce ba ku san da wannan ba to allazina yankuduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wayanda suke warware alkawarin Allah bayan sun yi dau alkawari da shi babban alkawarin cewa za su bauta mashi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala suke yanke ma wayanda Allah ya ce a sadar manan dangi da 'yan uwa kenan a rika zumunci su suke yanke zumunta wa yufsiduna fil ardi kuma suke barna a bayan ƙasa kuma suke barna a bayan ƙasa ainihin fasad fil ard Allah ya ambace su a cikin ayoyi da dama barna a bayan ƙasa shine mutum ya umarni da a yi abin da ya Allah ya haramta da aka yi magana akan fir'auna إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم زوا قرشين إن الله يتي إنه كان من المفسدين للي فرعون يا جرمان كي أبايان كسا يكركس متان أنت ma'ana nan banu isra'ila ne wayan nan wane ne wayan nan ba kaza ba ne yana yanke 'ya'yansu mazaje sannan yana rayar da 'ya'yansu mata zuwa ƙarshen inda Allah ya ce innahu kana minal mufsidina lallai ya kasance daga cikin masu barna a bayan ƙasa to sai ake cewa su wane ne fasikai su ne masu warware alkawarin Allah kuma suke yanke zumunci da wanda ya kamata a yi zumunta da su dangi da 'yan uwa kuma suke barna a bayan ƙasa ula'ika humul khasirun lallai wa'annan su ne wanda suka yi hasara to ainihin duk wanda ya shiga cikin fasikai hakika ya yi hasara na insha Allahu nan za mu tsaya da darasinmu a yau aya ta 29 27 saboda haka za mu zo mu tashi da aya ta 28 a darasinmu na gobe insha Allahu an tunatar da ni cewar darussan ranakun juma'a minti talatin maragayi Allah ya ji kanshi ya saba ɗauka ranakun juma'a saboda haka ainihin za mu tsaya a nan gobe asabar insha Allahu za mu ci gaba da karatu daga aya ta 28 sai a yi mana haƙuri za mu ci gaba da wannan ainihin tsarin da ake kai da fatan abin da muka karanta Allah ya sa ya kasance mai amfani gare mu a mani mutum matacce ne domin maniyi ba da rai fa hayakum sai Allah sai ya sanya muku rai a lokacin ne aka zo aka haife mu muka girma muka yi rayuwa muka yi aure muka hayayyafa sai ce sun mai yumitukum sannan kuma sai ya zo ya cire ranku ku mutu sun mai yuhiyikum sannan ya sake rayar da ku mutuwa nawa ne yake na yanzu a wannan ayar mutuwa biyu ne rayuwa kuma nawa ne guda biyu ne kuntum amwatan fahiyakum ahyakum da matattu kuke sai rayar da ku sun mai to mamuwat kaga an yi mutuwan asali kenan sai rayar da ku an yi kowanne ɗaya ɗaya kenan sun mai mitukum sannan kuma zai sake cire ranku sun mai yuhyikum sannan kuma zai zo rayar da ku na ƙarshe wanda daga shi ne lokacin hisabi wanda Allah ya azurta su da ni'ima su samu aljanna Allah ya sanya mu cikinsu wanda kuma ba su samu wannan ba sai wuta wal iyazu billah so rayuwa biyu ne mutuwa biyu ne a bisa karantarwar ayan nan sai ce sun mai laihi turja'un sannan kuma makomanku zuwa gare shi wannan ya zo daidai da yadda yake a cikin alkur'ani allazina za a sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in musiba ta riske su sai su ce daga Allah muke kuma makomanmu na ga Allah zuwa ga Allah ne to Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa huwa alladhi khalaqa lakum fi al-ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله مدرك ينسل كي سيأتي قولة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله نيه حل التامكو أفهم شو ما قلنا الله نيه حل التامكو دو أبن دكي باين كسا kun ga irin ɗaukakan da Allah ya ma dan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shi ya halitta muku abin da yake bayan ƙasa baki ɗaya sai mu je mu ɗebi shi mu ce za mu yi gini in sallah ya zo mu yanka kaji mu yanka raguna mu yanka shanu mu ci kuma halal dan adam ya ratsa sararin sama a cikin jirgin sama ya shiga cikin kogi a jirgin ruwa duk ba hana shi ba ya fasa duwatsu ya yi titi ya yi gine-gine huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine ya halitta muku abin da ke ƙasa baki ɗaya ku ta sarrafa shi a wata ayar ma wasakhar na lakum ma fil ardi jami'a mun yalwata muku abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya saboda haka ɗan adam al'amarin ya tabbata inda Allah yake cewa laqad karramna bani adama haƙiƙa mun ɗaukaka ɗan adam a cikin halittunmu to saboda haka bayan ya halicce mu sai halitta mana abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya yanzu ka zo cin abinci banda wanda aka haramta yanzu kuma kowa ya san su akwai wani abu da aka haramta maka kuma in ka zo buɗe baki kana iya cin abinci kala ashirin kala talatin dai cikin ka zai ɗauka bismillah in dai da halal ka samo dukiyan bismillah amma da za a ganka kayan ki jikin ɗan adam ka fara ci ya za a ce za a yi ihu ko ɗan adam ne fa naman ɗan adam ne fa amma sai ga akwai ta naman talotalo akwai na kaji akwai na zabi akwai na rago duk kana ci ba wanda ya ihu sai dai ka ji an ce kai kana jin daɗi domin an yalwata maka wa'annan uwan amma kai ba a yalwata ka ga wasu ba ko zaki ne ya ci mutum ba a cewa yadda ɗan adam ya ci kaza haka yake sai a ce a'a abun ya wuce gona da iri zaki ya kashe mutum domin an san darajar ɗan adam ya wuce ainihin zaki ya kashe shi sai ya ce bayan halitta maku abin da ke ƙasa baki ɗaya sun mastawa ila sama'i fasawa hunna saba samawa sai je kuma sama sai ya daidaita ta samai guda bakwai a wannan ayar wanne aka fara halitta ƙasa ko ko sama ƙasa har da abubuwan da muke bukata a duniya sai da aka gama da su sannan aka je aka daidaita sammai sab bakwai kuma yana da kyau wannan darasin mu sani cewar da da duniyan nan da sammai a haɗe suke wannan tsawon lokaci da yawa kafin zancen halittar annabi adam awalam yahdi lahum anna kaya samawati wal ard fafatak ratqan huma? ba su taɓa sani ba ne cewar a sai sammai da ƙasa da a haɗe suke in ji Allah yana ba da labari fafataknahu ma sai muka rabe su biyu waja'alna min al-ma'i kulla sha'in hayi sai muka sanya daga duk wani abu mai rai ya faro daga ruwa tarihin duniyan nan kenan fa sannan kuma bayan an yi sama bakwai ga ƙasa wa min al-ardi a ƙasai bakwai kuma ainihin Allah ya ce kuma wannan duniyar da muke ciki yana rage mata girma a da ta fi haka girma anna na'til arda nanqusuha min atrafiha cewa muna zuwa duniya nan muna rarrage ta daga gefe sassan gefenta a sai nisan wasu ƙasashe a zamanin da ya fi nisan a yanzu domin girman duniyan kanshi ana rarrage shi yadda Allah madaukin sarki ba bamu labari ya ce sun mastawa ila sama'i fasabuwa hunna saba samawa ya je sammai ainihin ya mai da su sammai bakwai kuma ya ce mana cin alkur'ani da hannunsa ya halicci sammai da kasai shi Allah ainihin yake cewa a ah, bane ne bi aidin wa inna la musi'un mun halarci samai da ƙasai da hannuwa kuma muna ƙara faɗaɗa shi sama da ƙasa yana ƙara faɗi amma shi ƙasan kan shi girman shi na raguwa ne duka ƙur'ani ke karanta da wannan karatun ba ba daga wani wuri na samo shi ba daga cikin alƙur'ani wanda ya sauka da alƙur'ani shi ke ba mu kuma labarin duniyan nan tun kafin halitta annabi adam alaihi salam sai ci gaba da cewa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma duk komai da kaga yake faruwa Allah yana sanar da shi Allah madaukin sarki sai yake cewa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون to Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ana ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa akwai sanda ainihin Allah ya ce ma mala'iku ina son in sanya khalifa bayan kasa daga cikin ayan nan zamu tsacci abubuwa da yawa na farko cewar kafin a halitta annabi adam akwai mala'iku ɗaya ke daga cikin wannan da abu da muka karanta sashen karatun da muka yi shine cewar a sai duniya tana nan kafin a halarci annabi adam alaihi salam na uku mala'iku sun san da ƙasa kafin a halarci annabi adam alaihi salam na hudu Allah na sanar da mala'iku cewa za a halarci annabi adam wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ubangijinka yake ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa na biyar shine cewar ana son a maida dan adam shine khalifa bayan ƙasa duk cikin wannan ayar qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai suka ce su mala'iku kenan fatajalu fiha man yufsidu fiha zaka sake sanyawa a cikin duniya wanda zai barna a cikin bayan kasa sai an yi wasu halittu kafin mutane a duniyan nan wa yasfiku dima'a su zidda jina jini ma'anan wanda suka rayu da sun karkashe junansu wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu muna tasbihi kuma muna hamdala zuwa gare ka wani kaddisu laka kuma muna tsarkake ka yana da kyau mu dan san wani abu game da mala'iku mala'iku an halicce su ne daga haske an halicce su kafin annabi adam alaihi salam ba wanda ya san iya yawan mala'iku ba wanda ya san iya girman mala'iku sai Allah ba wanda ya san iya shekarun da mala'iku suke yi mala'ika jibrilu na nan tun kafin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan har zuwa tashin duniya ka duba tsawon shekarun akwai sauran mala'iku ba kuma jibril bane ya fi girma a cikin mala'iku ba amma manzo sallallahu da ya samu ya ganshi a siffan shi na mala'ika ya ce na ganshi da fuka-fuki guda ɗari shida fike da ke jikin mala'ika jibril da annabi muhammad ya gani a duniyan a duniyan nan guda ɗari shida ne ya ce ra'aitu huwa qad saddal ufuqa na gan kuma ya toshe sama gaba daya girman shi to kuma cikin mala'iku akwai wanda suka ninninka shi ba iyaka a darasinmu na jiya muke cewa akwai mala'iku wanda ake kiran su hamalatul arshi su suke rike da al'arshin Allah daga duniya da wata da rana da taurari sai ka wuce su duka sannan ka je sama ta ɗaya sannan haka nisan sama ta ɗaya ta fi daga nisan duniya zuwa sama ta ɗaya haka nan sama ta biyu zuwa ta uku har zuwa sama ta bakwai sannan al'arshi ya lullube su duka sannan akwai mala'iku da kirke da al'arshi allazina yahmiluna al'arsha yusabbihuna bihamdi rabbihim wanda suke rike da al'arshi suna tasbihi kuma suna hamdala ga ubangijinsu to saboda haka sai suke ci kuma su mala'iku ba sa komai sai tasbihi sai alhamdulillah a tarihin suratul isra manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya ga wasu mala'iku ya same su a sujjada ba iyaka sai ce su wane ne wannan aka ce mala'iku ne wanda tun da aka halicce su akan sujjada suke har tashin duniya sai je ga wasu mala'iku suna kan ruku'i aka ce tun da aka halicce su a ruku'i suke har tashin duniya da ya je albaitul atik ya ga mala'iku dubbai suna ɗawafi sai mala'ika jibril ke ce ma annabi sallallahu alaihi tunda haka halice su ɗawafi suke har tashin duniya a daidai sai saitin abu a sama ta bakwai albaitul atik su ganin haka sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tasbihi muna yi maka hamdala wa nuqaddisu laka kuma muna tsakake ka mai Allah ya ce ƙala in ni a a'lamu ma la wani. sai ya ce ni na san abin da ku ba ku sani ba abin da ba sani ba za a halarci annabi adam a cikin zuriyan shi ne za a halicci annabawa da manzanni wanda suke gaba da mala'iku su kuma Allah mulkin sarki sai ya ci gaba da cewa wa'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فالله مدركين سيكي سيشيك ودى شواء وعلم آدم الأسماء كلها sai Allah ya sanar da annabi Adam sunaye dukkansu dukkan sunaye bayan ya sanar da Adam mana ana gamawa kenan sai halittan Adam kun san Allah ya ce innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun al'amarinsa idan yana son abu sai ya ce ka zamo sai wannan abun ya zame a wannan sura ne ya ce fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda haka tsira tsarki ta tabbata wanda mulkin komai ke hannun shi kuma shi ke da iko akan komai sai halitta annabi adam akan kun faya kun a wata ayar ya ce min tsinin lazim daga ainihin taɓo wanda yake kakkamewa shine aka halicci annabi adam alaihi salam sai ya sanar da shi dukkan sunaye sunayen da mala'iku kansu ba sani ba sun ma'arazahum alal mala'ika sai ya fi da wannan sunayen zuwa ga mala'iku ya ce ko kun sani faƙala an bi oni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ya ce ku ba ni labarin sunayen wa'annan idan kun kasance masu faɗin gaskiya ne cewar mu muna tasbihi muna yi maka hamdala kuma muke tsarkake ka in hakan ne to ku faɗi sunayen wayannan abubuwan mu gani sai suka ce mene قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah madaukin sarki sai yake ba mu labari da aka ce ma mala'iku ku ba da labarin sunayen wayannan abubuwan qalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi akan wani abu face abin da ka karantar da mu innaka lalle kai antal alimul hakim kai ne mafi sani kai ne mafi hikima sun ga mala'iku ko la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba wa umarnin Allah kuma duk abin da ya ce su yi sai su aikata nan sai suka ce la ilma lana illa ma allamtan ba mu da ilimi face abin da ka karantar da mu innaka antal alimul hakim kai ne mafi sani amma a cikin mutane ko wanda bai sani ba ma sai ce ya sani ko babu amma mala'iku kaga mai suka ce ba wani ilimi gare mu sai wanda ka karantar da mu innaka antal alimul hakim kai ne mafi sani kai ne mafi hikima sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله وركين سيكي سيشي قبل يتشوى قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم سيشي يا كي آدم كباس ainihin labarin sunayensu falamma an ba hun bi asma'ihim nan take annabi adam sai ba su labarin sunayen nan qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard sai ce ban gaya muku ba cewar ni na san gaibin sammai da na ƙasa wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuke bayyanarwa kuma na san wanda kuke koyewa Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين الله ملك سكيتي سننك يا يندا muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi ma annabi adam sujada fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa face iblis aba wastakbara ya ce ya kuma ya girman kai wa kana minal kafirin sai kasance daga cikin kafirai ah, a nan wani zai ce an ce a yi ma annabi adama sujada akwai sajdatu takrim akwai sajdatu ibada akwai sujada ta girmamawa wanda kuma Allah ne umarnin a yi wannan sujadan ga wanda ba shi ba domin a girmama halittan shi akwai kuma sujada na ibada wanda ake ma Allah sajdatu takrim a Qur'ani kwara biyu ne kawai da na wanda mala'iku aka ce su yi ma annabi Adam alaihi salam da wanda iyayen annabi Yusuf da 'yan uwansa suka yi mashi su biyu ne kawai a tarihi wannan sujada baya gare su ba inda ya halatta a yi ma wani halitta sujada face Allah subhanahu wa ta'ala sai dukkansu sai suka yi sujada illa iblis face shi iblis aba wastakbara sai ya ƙi kuma ya girman kai wa kana minal kafirina sai ya kasance daga cikin kafirai Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث تما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين باين وانا ابن يا فارو سي الله هلكي ainihin matar annabi adam daga sashen gwiwarsa ita ce hawawu sai suka zame su ne halittan farko na ga mutane kuma a aljanna aka halice su su biyu wa kulna ya adamu Allah ya ce sai muka ce ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna tare da mataka cikin aljanna wa kula min haragadan ku ci daga cikin abubuwan da ke cikin aljanna a matsayin ni'ima haitu ito ma duk yadda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajarata amma ka ku kasance wannan bishiyar fatakuna min zalimin za ku kasance daga cikin azzalumai in ku cika daga itaciya kwara daya Manan ku yi zaman ku a cikin aljanna wasu malaman tafsiri suna cewa shine jannatul ma'wa ku ci daga cikin aljanna abin da kuka ga dama amma kar ku kusanci wannan bishiyar kwara daya fatakuna min zalimin in kuka yi haka za ku kasance daga cikin azzalimai na'am فأذلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فالله مدوكين سوكي سيشيك ودشوا فأزلهم الشيطان عنها سيشيطان يودريسو ainihin daga kan wannan umarnin da aka ba su suka je suka ci wannan itaciyar suka ci daga cikin wannan itaciyar fa akraja huma mimma kana fi har yayin sanadiyan fitansu daga cikin wannan aljanna wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu muka ce ku sauko fito daga ciki ku sauko daga cikin aljanna tashin ku ya zama abokin gaba ga sashi manan da aljannu da mutane duk su sauko walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila kuma za ku zauna bayan ƙasa na wani lokaci kuma za ku amfana da abin da ke ciki ainihin na wani lokaci sai daga ƙarshe Allah yake cewa فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ainihin Allah madaukin sarki yake cewa sai annabi Adam ya ya anshi wasu kalmomi daga wurin ubangijinsa shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina annabi adam ya karbi kalmomin nan daga wurin ubangiji fata ba alaihi Allah sai ya karbi tubansa inna huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mafi karban tuba kuma shine mafi jin kai a wannan labarin nan ne za mu tsaya da darasin mu a yau amma wannan zai tunatar da mu ni wasu kalmomin karshe da imamu shafi'i wanda ya shafi wannan darasin ya faɗa kafin mutuwan shi da ɗan lokaci takaitacce yake cewa falamma ƙasa kalbi wa daqat mala'ibi ja'altu raja'i duna afwika sullama ta gama li zambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama ولولاك لم يقوى Abidun عابد فكيف وقد أقوى safiyata Adama. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما yace da zuciya na fara tauri ga kukuwa na suka fara tattara alamun na mutuwa ya gabato ja'altu raja'i duna afwika zullama sai na zanya kawai makamin da nake da shi abin da zan amfani da shi a matsayin matakala lada shine neman afuwanka Ta azama li zambi da na kalli zunubi na sai na ga yayi girma da yawa walamma qarantuhu amma da na kwatanta yawan zunubi na bi afwika rabbi da yawan afuwanka kana afuwuka a'azama sai na ka afuwanka yafi zunubi na girma walaula ka lam yagwa bi iblis abidun da ba dan ka ba da wannan daman ba da iblis ba zai iya batar da mutum ɗaya ba domin ya ce fa bi izzatika la Homa ajma'in da daukakan ka sai na rudar da su sai ya yadda da da izzan ubangiji aka ba shi dama yake abubuwan da yake fa kaifa wa qad agwa ka adama in ba haka baya aka ya iya ziga masoyanka annabi adam fama zilta za afun an zambi lam tazal kai dai kana nan afuwa kuma in dai game da zunubi ne ba za ka gushe ba tajudu wa ta'fu kana yafewa kana afuwa minnatan wa takarruma a matsayin wata ƴar kyauta da girma na martaban da kake da shi sai yasa kake yafiya to nan za mu tsaya da darasin mu na yau da fatan in Allah ya ba mu rai da lafiya gobe za mu ci gaba da darasi daga cikin rayuwar annabi Adam alaihi salam da tarihin jinsin dan Adam da fata muke abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu karfin aiki da shi da ikon aiki da shi wanda muka yi akan kuskure Allah ya yafe mana ya sa mu cika da imani ya kyautata karshen mu ya biya bukatunmu na alkhairi duniya da lahira ya sanya qur'ani ya zame hujja gare mu kai kasance hujja a kanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala